a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir ala abdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin ali haqa qadrihi azim amma jama'ar musulmi assalamu alaikum wa sunana barhama adamu da manda shugaban ƙungiyar sha'irai ta jihar gombe wato jama'atu shuara al islami muddahu sayyidul anam ta ƙasa baki daya asasawar maulana musharif rabi usman baba radiyallahu ta'ala anhu wanda ya zama shugabanta na yanzu a sayyidi abubakar musa madi kaduna wanda ke. ke jagorantar mu farko muna taya al'ummar musulmi murnan zagayen watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam ƙungiyar mu ta shuwarar islam muna yin zagaye na ranar sha biyu ga watan rabiul awwal wato ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam alal haƙiƙa mu na shawarar islam a mun yi shirye mu cikin doka bin dokar allah da dokar manzan allah da dokar ƙasa ba za mu yi wani abun da zai zama saɓanin wannan ba ma'ana za mu fito cikin tsari za mu fito cikin kamala za mu fito fito cikin abin da zai faranta wa al'ummar annabi rai sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan a ranar zagaye din nan an sani akwai wayanda suke yin fita wanda bai kamata ba wasu suna fita su sa manyan eh, babban riga manyan gare su yi gemu na tsofaffi da fita da wanda bata kamata ba sannan wasu suna yin aski na banza wasu suna cuɗanya tsakanin maza da mata suna cuɗanya wanda duka wannan ya saba wa ka'idar addinin musulunci muna tabbatar wa al'umma cewa duk wanda aka gani da wannan tsari ba sha irin shawarar islam ba ne. kuma lallai lallai ta'iranmu mun riga da mun yi tsare tsarenmu ba wannan tsarin a cikin mu ƙarƙashin wannan har yanzu muna kira ga hukumomi da ƙungiyoyin agaji da su shigo cikin wannan harka su taimake mu ya zama a ranar zagayen nan akwai waɗanda suke kutse su shigo ta cikin unguwa su hau layi to muna kira ga hukumomin tsaro da ƙungiyoyin agaji da muna roƙo cewa duk wani wanda ya taho zai yi wannan shige ɗin a dakatar da shi a nuna masa ya faro ta inda ake farowa da wanda ta babban rawun nagari ake farowa muna kira akan wannan abu na biyu alal hakika a muna kira ga kungiyoyi waɗanda ba sa maulidi ga wasu malamai wanda duk lokacin da wannan wata ya nufo suna maganganu suna batanci suna yin abubuwan da bai kamata ba akan abin da ya shafi maulidi da yan maulidi to alal hakika muna kira gare su da cewa me idan mutum baya cikin abu to bai kamata ya shigo cikin sa ya masa hukunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ani yana daga kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba saboda haka muna kira ga wayannan kungiyoyi ga wayannan malamai wanda suke maganganu akan maulidi kuma muna kira har yanzu da hukuma da ta sa baki a dakatar da su da irin wayannan abubuwa domin a daidai wannan lokaci a yanzu babu abin da Najeriya take nema illa zaman lafiya shine babban abin da ya fi damun mu idan ya zama kuma ana irin wayannan abubuwa to kaga kasa ba za ta zauna lafiya ba ba ma fata saboda haka muna kira ga lalle a wayannan malamai su duba girman Allah su bar mu mai sha'anin mu in karin maulidi da kin maulidi maulidi tun shekaru ɗarurruka ake yi amma har yanzu ba a daina ba kullum maulidi ƙara faɗi yake yi kullum maulidi kara cika yake yi yana kara samun karbuwa a duniya baki ɗaya ba ma wai maganar Najeriya ba saboda haka muna kira lalle lalle ga wayannan malamai su duba girma Allah kamar da na faɗa a farko su kame bakin su su bar mu da muka fahimci abu muke yi mu ci gaba da yi sannan ina so a sani mu dinnan mawaka ne wanda kuma mawaka ne na addinin musulunci idan wayannan mutane ba su daina yin maganganu akan abin da shafa harkar maulidi ba to alƙalin mu ba za su huta akan su ba za mu ci gaba da musu raddi ala bisatil ilmi za mu ci gaba da musu raddi a akan ilimi domin kowa ya san waƙoƙin da muke ba waƙoƙi ne na jahilci ba waƙoƙi ne da muke yin su akan addini kuma muke yin su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna kira da hukuma da kuma su malaman kai tsaye da a dakatar da irin waɗannan abubuwa in maulidi ya zo su bar mu mu yi abin da muka fahimta abu na ƙarshe muna kira ko godiya wa 'yan siyasa da masu mulki da suke taimakon mu a cikin harkokin mu muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri saura da me wa da. suke masu mulki wanda suke amfani da kujerunsu wurin takurawa wannan harka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna so su sani cewa duk wanda ya taba mu ko wanda ya hana mu gudanar da harkokinmu to ya sani ƙuri'unmu suna hannun mu. Allah zai kai mu lokacin da za mu zo mu tsaya a gaban akwatin zaɓe kuma mu matasa ne na ɗariƙa muna nan mun shirya duk wanda ya taimake mu za mu taimake shi wanda kuma ya ƙoƙarin dakatar da mu ko kuma ya ƙoƙarin ci mana zarafi akan abin da muke yi shi ma ya dakace mu domin me ai a ƙa'ida idan ka zama mai mulki ya kamata ya zama kowa naka ne da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da wanda yake kirista da wanda yake ma bai da addini nauyinsa yana kanka. ana buƙatar kai masa adalci to in dai ko haka ne bai kamata wasu su dinga amfani da kujerunsu da matsayin da Allah ya ba su wanda wannan zaɓe da aka yi hada gudunmawar mu a ciki ya zama me suna uzura mana ba lallai lallai ya kamata ya zama tunda al'umma kake mulka ka sa lura ka yi wa kowa adalci mu mu ce kar a yi wa kowa yadda ya kamata ba amma mu ma a yi mana mu ma 'yan ƙasa ne kuma muna da 'yanci mu gudanar da addinin mu. yadda muka ga dama domin me Najeriya ta ba da dama a constitution an ba da dama kowa zai yi addinin sa yadda yake so wanda ya musguna mana ba tashin hankali ba a san yan dariƙa da su dariƙun sufaye da tashin hankali ba amma zai ga sakamakon abin da ya yi mana lokacin zaɓe insha Allah muna addu'a wa maulanmu Sharif Rabi Usman Baba yanda ya asasa wannan aiki na alkhairi ya ɗaiban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya baki daya to muna masa fatan alkhairi Allah ya kai wannan aiki nasa sa albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shugabanmu na yanzu sai dai Abubakar Musa Samadi Allah ya masa jagora Allah ya taimake shi Allah ya bashi ikon gudanar da wannan kungiya cikin adalci mu da muke jagorancin sha'irai na jihar Gombe Allah ya bamu ikon kamanta adalci da gaskiya domin mu ciyar da wannan kungiya gaba albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gwamnati ta yanzu wanda suke kokari a cikin abin da ya shafi harkokin addini muna musu fatan alkhairi yanda suka fara lafiya Allah ya sa su gama lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna taya al'ummar jihar Gombe murnar zagayowar wannan rana da al'ummar Najeriya da duniya baki daya Allah ya mu yi wannan hidima lafiya mu gama lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh